What should be this? Eh? Madam. Na beans. Na why wannan? Beans. How you? This. na hikari. How yau? Na hikari. The way da me kike sayarwa ne? Da me da busurus. Da busurus. Yana da busurus. Fruit salad. Oh, fruit salad. What you like? And why kuma? Why? And why? And why why you said? Facebook. Wait, now, do you know question mark? Uh, I cannot say Do you know question mark? Uh, what else? Yeah, fruit salad. Fruit salad. Uh, eh. what is Aikin, no, sir? what is Aikin, sir? That one is granite. Who? Yeah. Granite. Is this granite? Navis. Navis. Yeah, check out. You are not. Anyway, you, know they talk, you know they talk. This one na groundnut and bean and beans. This one. How about you are saying that she? Yeah, maybe eh, I will buy go na ngbi. No, no, ke sayar da shi. Yeah, na ke na sege, e ke fe. Ah, Eh, eh, na dubu uku. Kaza ce. A ya kwana A wurji gurji ne da gida ce dubu biyu hauka ke yi akwai na da biyu wannan testin ne ke nan eh, tomorrow i will come testing eh, eh, every day in kin fito testing ya one week every one month myself to ko da ya kai wata ɗaya noma yawa testing yawa follow me fiya wata eh ina ga na wani I get it. Action. Ah, one by one, one by one, cross your chupas, one by one. Ah, hey, ai dole in samu na caji yanzu ka ga rana ta balle caji kawai nake yi da a ce wannan cajin da nake yi a hannun tsofaffin na yake to da tuni sun fike cajin su a ah, ai wayannan tsofaffin da suka samu a gaba kawai abin da zai ɓace mu muna yin salatin annabi ba dare ba rana amma one by one one by one kowa sai ya ci kumansa a ai laifinmu ne ma ai laifinmu ne ma sai ka ga makoci baya son makoci sai ka ga mutum yana kin dan uwansa sai ka ga mutum yana yau dan uwansa bakin ciki ba dole a haɗa mu da wanda za su ci mu ba one by one one by one one by one bakare one by one Who sai ya ci one by one one by one one by one Who sai ya ci one by one kuma one tsofaffi ne suka sa na gaba tsofaffi sa na gaba sun sa na gaba so suke su kamun da ruwan one by one kowa sai ya a kai matsalar ka wani ya kai samu matsala eh ni duk wani tsoho duk wani tsoho Never to na samu matsala da shi eh kaga eh. yadda na ganka na san yanayin rayuwa ne ya shiga amma ga mutum ka duba fuskar mai kamala eh. da imani eh. amma kuma yanzu ba Allah ta ko abubuwa eh eh a ah, kaga one by one ko sai ya ci one by one na gane eh kai kai ba ni ba naira gidana babu shekaru na tafi sana'ar amma abubuwa sun tsaya kowa fa ina gaya maka one by one one by one malam eh abin da nake so eh akwai wani tsari wanne ne wanne tsari wani tsari wannan tsarin tsarin saka leda a a me wani tsari kai ba kai ba ne mu bane ba wallahi duk tofin da zaka yi kai one by one one by one ko sai a ci ubansa Peacock. Action. Peacock. Na kunna. A ah, bawar Allah, Wani me kake karanta? Malami ne ne cikakke yau ce kake duka Da mu da karanta na karanta. Ba la ba ce ba, na karanta. Yau ce kake duka A ah, yau ce za ga maka to abin da Ai manzon Allah ya yi gaske ya ce ku tausaya wa wanda take da dama ta kare masa. Ko ni da ina da dama da wasu suka saka ni a gaba. dole komai na ya kare ƙaiƙayi na da ya eh, tafiya babu haka a a ba Allah ba ni ba ni wani abu daya daya ka eh, zan ba zan ba eh, ni da ai ina ma kallon mahaukaci lafiya sai kalau sai na fahimci wallahi yau Wala yau shi wallahi kifi ne a cikin nan abin ba zai kawo ba wallahi ba zai kawo ba ga kifi mana abin ba za mu kama shi ga kifi mana gari abin ba za mu kama ba ko ba ya fi ƙarfin one by one one by ah, one by one bala a ah, samu da kaga misali eh, ah, da kada misali da ai tana gidan rigar ga tana eh a ah, wannan wannan mayafi ne wala mayafi ne kaga zan je zan je sai shinkafa tunda shinkafa ta yi tsada je sai shinkafa kwano biyu kaga tufa kenan na eh sun tafi wannan na shinkafa ne wannan akwai matata tana asibiti an rubuta mata maganin one five ah ka yi wallahi wallahi dole ne. Eh, wannan wancan zantin yara ne ba sa zuwa makaranta da eh aka da su zan biya kaga na samu saukin yau sun gobe ban samu wallahi na zan dawo na gode dole ya hauka ce wannan Eh, kai kuma matsalar ka da tsofaffi kenan kenan wannan zo wannan zo da yana karɓar shawara da haka ba ta faru ba wallahi tallahi amarya amarya amarya ba kya laifi <laughs> eh ha amarya <laughs> ah. fa <laughs> Allah ya zahiri kai ai kin ga na gode wa Allah kin ga tsaba biyayya da iyaye ban taba ganin ki ba ban san daga ina kike ba ba mu taba haduwa ba amma na san ba za su mutu ban da rawa eh, to daidai amarya yan sharɗa na kaɗan ne kuma har za ki bi su to za mu iya samun daidaituwa tsakanin ɗi da ke ga idan na yi nan haka na kudu ina iya shekara takwas ko goma ban dawo ba kuma yanzu haka ba ina kan hanya zan tafi algeria eh kawai dai in cika umarni ne na iyaye sa na biyo na ce bara in zo he eh, mu gana shekara nawa shekara takwas ko goma shekara takwas

bakin mai ka shafa min dan iska ga dai wallahi gilas din yayi tarfa <laughs> wallahi yayi tar ai leka ne na gaba ne da canji na ce kai uban wace ka saka ina ganin shi sai da ya gama tsaf kuma gaskiya yayi kiliya ka ga ya gyara ma ya kamata ka biya shi wallahi wallahi yayi ya kamata ka biya wannan shokin da kuke gani ta tafiyar al'atok ne zuwa kasa mai tsarki daga nan sai airport <laughs> tun daga nan ya kamata a fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la dan Allah an kaje ka dauki marmara mai kyau eh. jifan shedan nawa ne aka <laughs> ka dai ka sai da daidai sa sai dai ka yiwu yakwa ka yi na sani igwe shi ma ka ɗau marmara ƙatu an yi ba zan ɗau bulo inci ba wala wannan na abba gida gida ne na abba gida gida ne wallahi in ka jefa bulo yanci tara ladan ka daban sai ka fi kowa samun lada billahi lillahi akan abin da aka yi mana akan eh wallahi akan <laughs> wani daga shi ba da a sa an ce akwai shedan na akwai kuma na akwai akwai shedan kuma wanda ya je da ya jefa da ya jefa dutsen sai ya tsaya nan <laughs>